أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر لهدي شاديني كو قومه sha biyu ga watan 11 ga watan rabi'u thani hijira 1444 tafsirin da muka saba yi cikin watan azumi shine zai ɗore dama can shekarun da suka gabata don ranar juma'a bayan la'asar muke ci gaba da tafsirin to shekara biyu muka ɗan dakata shine yanzu muka zaɓi ranar lahadi tsakanin magariba da isha'i domin ci gaba da tafsirin allah ya datar da mu za mu tashi aya ta ɗari da tamanin da bakwai a cikin suratul araf malam bismillah ci gaba ci gaba kawai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 لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان مرساها game da tashin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne lokacin aukuwarta kul ka gaya musu ya manzan Allah innama ilmuha inda rabbi abin sani kawai iliminta yana wajen ubangiji na ilimin sanin lokacin tashin alkiyama yana wajen ubangiji na la jalli hali wakati ha baya bayanar da lokacin aukuwarta ko ba mai bayyanar da lokacin aukuwarta illahu sai shi allah kadai thaqulat fis samawati wal ard sanin lokacin aukuwarta ya yi nauyi ga sammai da kasai la ta'tikum illa baghta ba ta zo muku sai kwatsam yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar kai masani ne game da ita qul ka gaya musu innama ilmuha inda Allah iliminta baya wajen kowa sai a wajen Allah walakin kasarar nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba wannan aya tana kama da wasu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma daga cikinsu cewa allah maɗaukin sarki ya sa'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fi ma'anta min zikiraha ila rabbika muntahaha to ma'anar wannan shine ma'anar waccan duk suna da ma'ana ɗaya allah na ba annabi labari ko kuma mutane sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne za a yi tashin alkiyama allah ce ya gaya musu ba wanda ya sani sai allah domin tashin alkiyama yana cikin abubuwa guda biyar wa'anda ba wanda ya san su sai allah wanda Allah ya faɗe su a ƙarshen suratul luqman inna Allah inda indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za takasibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir a wurin Allah sanin lokacin tashin alkiyama yake kawai kuma shi ke saukar da ruwa daga sama shi yasa abin da ke cikin mahaifa ba wanda yasa abin da zai faru gobe sai Allah inna Allah inda ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut sannan ba wata rayuwa ta san ina za ta mutu sannan wannan aya da Allah ce ya yas'alunaka anis sa'ati suna tambayar ka akan lokacin tashin alkiyama su wane ne masu wannan tambayar malaman tafsiri sun abinci abubuwa guda uku na farko suka ce yahudawa ne suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi za a tashi alkiyama na biyu suka ce ƙurai shawa ne wanda wannan shine daidai wannan tambaya daga shawa take mutanen makka domin surar 'yan makka ce yahuda ko ba a haɗu da su ba sai a madina da haka yas'alunaka anis sa'ati suna tambayar ka akan tashin alkiyama masu tambayar su ne shawa mutanen makka an kuma ce utuba ibn rabi'a shine ya tambayar to utuba ibn rabi'a dama yana cikin kwarai shawa ɗaya ne daga cikinsu da haka masu wannan tambaya su ne ƙwarai shawa su suka zo suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaushe za a yi tashin alkiyama sai Allah ya ce sun ce ayyana mursaha yaushe ne ƙurewar lokacin duniya wanda zai kawo tashin alkiyama tambayar su kenan to suna wannan tambaya sai ga ansa daga Allah kul ma ilmuha inda rabbi la jalli hali waqtiha ha illahu ka gaya masu ilimin tashin alkiyama wato ilimin sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama yana wajen Allah ba mai bayyanar da lokacinta illahu sai shi Allah kadai faqulat fisama samawati wal art ilimin sanin lokacin tashin alkiyama yi nauyi ga sammai da kasai la ta'tikum illa baghta alkiyama ba za ta zo muku ba sai kwatsam ba tare da an shirya ba ba tare da an sani ba kawai wani na kasuwa yana sayi da sayarwa wani na gida yana shirin cin abinci wannan shirin bacci wani na shirin ɗaura dabbobi wani yana can ofis yana aiki ba mai tunanin zuwanta kwatsam sai a ji an yi busa sai kowa ya mutu inda yake wanda ke kasuwa ya mutu kasuwa wanda yake ofis ya mutu ofis wanda ke gona ya mutu gona wanda ke wajen kiwo ya mutu wajen kiwo wanda ke waje wanda ke cikin gida kowa inda yake ana ta hada-hadar rayuwa da aka saba kwatsam sai a ji tashin alkiyama ya zo shi ne ma'anar la ta'atikum illa baghta ba ta zo muku sai kwatsam wanda wannan zai sa kowanne mu shiri da tashin alkiyama yadda ya ga mutuwa ba a san ranar ta ba ana kuma yin ta da ciwo ko ba ciwo an yi jinya ko ba a yi jinya ba an yi hadari ko ba a yi hadari ba karami ne ko babba namiji ne ko mace ya yi jinya ko bai jinya ba kawai suka ji an ce ba ne to yadda mutuwa take zuwa kwatsam haka ita ma tashi alkiyama zai zo kwatsam sai da kawai a ji an tashi alkiyama da haka kenan wajibi ne kowa ya shiri sannan Allah ya ce ya na ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar kai masaninta ne kalmar hafiyu tana ɗaukar ma'anoni da yawa kana ya fasara hafiyu da kalmomi daban-daban daga cikinsu akwai kalmar barrun lahu akwai mujibun lahu akwai alimun biha akwai harisun alaiha da sauran ma'anoni da malaman tafsiri suka fassara kalmar hafiyun ko wannan salon zance ne kawai karka ce an yi saɓani wajen fasara hafiyu duk wa'annan kalmomin suna shiga cikin hafiyu in ka ce ka annaka hafiyu kana ya fasara ta da ali alimun suna maka tambaya kamar wai ka sani sannan suna tambayar ka ka annaka barun lahum ko barun lahum suna tambayar ka kamar kana iya ba su ansa saboda kusanci da tare da dangantakar take tsakaninka da su kana fasara hafiyun da cewa harisun kamar kai nema kake ma a tambaye ka kana da kwaɗayin ba da ansa da sauran abubuwan da malaman tafsiri suka fassara hafiyun in ka tattara su gaba ɗai za su baka ma'ana ɗaya ne ita ce ta farko da muka ji ka annaka hafiyun anha kamar kai masani ne game da ita Kun to ka gaya masu inna ma ilmuha inda Allah ilimin lokacin tashin alkiyama a wajen Allah kaɗai yake walakin aktharuhum la alamu, sai da mafi yawan su ba su sani ba wannan shi yasa suke ta tambaya a kanta daga nan za ku gano gaskiyar abin da malaman hadithi suka faɗi malaman hadithi sun ce duk wani hadithi da aka ruwaito wanda yake bayanin shekarun duniya to wani hadithi ƙarya ne domin akwai hadithai da dama wanda al'adar bahaushe za ka je yana cewa yanzu ana cikin aliyya wato shekarun duniya wa'anda aka ba annabi ya sani da wa'anda aka ba wane da wane har zuwa kan aliyu bin abi talib to yanzu cikin shekarun aliyu bin abi talib ake wai idan shekarun suka kare duniya za ta tashi to duk wannan tatsuniya ce duk wannan magana ƙarya ce sa malaman hadithi suka ce duk wani hadithi da aka ruwaito wanda ke faɗin shekarun duniya cewa duniya za ta yi shekara kaza in shekarun suka ƙare za a yi tashi alkiyama wannan karya ne ba wanda ya san shekarun duniya ba wanda ya san lokacin da za a tashi alkiyama bai idan an ce akwai wanda ya san shekarun duniya to wannan na nuna kenan akwai wanda ya san lokacin tashi alkiyama tunda da shekarun sun kare sai me zai faru ya tashi alkiyama da haka maganar cewa akwai shekaru waɗanda Allah ya yanka ma duniya in sun kare za a yi tashin alkiyama ƙarya ne ba wanda ya san shekarun duniya balle a ce in sun kare za a yi tashin alkiyama Allah kaɗai san wannan kamar da muka ji a cikin wannan aya to a can cikin azumi mun karanta wannan aya ko mun ji wannan jawabi da muka ji yanzu abinda kawai rage mana jin tafsirin ibn kathir ga wannan aya قال ابن كثير رحمه الله يقول الله يقول تعالى يسألونك عن الساعة كما قال تعالى ابن كثير يتي cewa Allah suna tambayar ka akan tashin alkiyama yana daidai da wata aya da Allah ya ce yas'aluka nasu an sa'a kul innama ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba suna tambayar ka akan lokacin tashin alkiyama ta gaya masu ilimin ta yana wajen Allah kamar yadda ke cikin suratul ahzab kila nazalat fi quraishin sannan Ibn kathir ya dawo akan asbabun nuzul wato dalilin saukar wannan aya sai ya ce ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakila an kuma ce fi nafarin minal yahud wasu jama'a ne cikin yahudawa wal awwalu ashbahu amma maganar farko ta fi kama da daidai wato ita ce daidai li'annal ayata makkiya domin wannan ayar a makka aka saukar da ita da aka kware shawa ne suka yi wannan tambaya wa kanu yas'aluna an waqti sa'a sun kasance suna tambayar lokacin tashin alkiyama istib'adan li wuqu'iha domin nesanta aukuwar tashin ba suna tambayar annabi bane yaushe za a tashi alkiyama don su yi imani don su yi shiri don su yi tanadi a'a suna tambayar sai ne don suna musuntawa ba su yadda ba wa takziban bi wujubiha bi wujudiha da kuma ƙaryata tashin alkiyama da ba Allah ba mu labari wurare da yawa suna musunta tashin alkiyama ba su yadda za a tashi alkiyama ba kamar da Allah ya ce a wani wurin za'amal ladina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bi amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir kafin sun raye cewa za a tashi alkiyama ba ce masu na rantse da Allah za a yi tashi alkiyama kuma za a ba ku labarin abin da kuka yi wani ya zo cikin kafiran makka da kashi kashin ya rududduge ya bushe ya yi hori ya zo yana murza kashin to karkashin na tashi sai ce manzo Allah mun yuhyi al'azama wa hiya ramim yana guda manzo Allah kashi ka ce in an mutu za a tashi yanzu wa zai iya tada wannan kashi wa zai iya tada mai wannan kashi sai Allah ya bada ansa qul yuhyiha qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra gaya musu wanda ya kagi halittar mai kashin har mai kashin ya rayu ya mutu aka binne cikin ƙasa ƙashin ya koma haka to allah da ya ƙagi halitta ta yi canda babu shi yanzu kuma ne mai ikon ta da shi bai da wuya wajen allah ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida na fi sa'ati ba'id kuma allah ya ce game da wa'annan kafirai masu musun tashin alkiyama yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yi imani da tashi alkiyama ba suna gaggawan zuwanta suna cewa wai yaushe ne yaushe ne wallazina amanu mushfiquna minha amma wanda suka yi imani suna cike da tsoron tashin alkiyama wa ya'lamuna kuma suna sane anna alhaq cewa tashin alkiyama gaskiya ne ala ku saurara innal ladina yumaruna fi sa'ati haqiqa wanda suke kwankwanton tashin alkiyama lafi dhalalin ba'i suna cikin bata wanda yake mai nisa wa qawluhu cewar kuma Allah maɗaukin sarki ayyana mursaha yaushe ne lokacin aukuwarta kala ali ibn abi talha an ibn abbas muntahaha wai yaushe ne ƙarshen duniya wanda in an kawo gare shi za a tashi alkiyama ai mata mahattuha yaushe ne aukuwarta wa ayyana akhira muddatid duniya wai ma yaushe ne karshen rayuwar duniya alladhi huwa awwal waqti sa'a wanda shine farkon lokacin tashin alkiyama a gaya mana duniyan nan shekara nawa za ta yi ta kare wanda da ta kara za a tashin alkiyama da shi suke nufi da ayyana mursaha sai Allah ya ce kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu gaya masu ya manzan Allah ilimin tashin alkiyama yana wurin ubangiji na baya bayyana ba wanda ke bayyana da lokacinta sai shi amar Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci annabinsa idan su ila an waqti sa'a idan aka tambaye shi lokacin tashin alkiyama an ya rudda ilmaha ila Allah ta'ala cewa ya mai da ilimin sanin tashin alkiyama a wurin Allah fa innahu huwa alladhi yujalliha li waqtiha domin shi ne wanda zai bayyanar da ita ko shi ne mai bayyanar da lokacinta ai ya alamu jaliyi amriha wa mata kunu ala tahdid Allah ya san al'amarin alkiyama bayyanannen al'amarinta ya san shi kuma yaushe za a yi tashin Allah ya san shi ai la ya alamu zalika ahadun illa huwa ta'ala wato ba wanda ya san lokacin tashin alkiyama sai shi Allah kadai wali hada kala don haka Allah ya ce thaqulat fis samawati wal ard sanin lokacinta ya nauyaya ya yi nauyi ga sammai da kasai qala abdul amma amadin an katada fi qawlihi thaqulat fis samawati wal ard katada ya ce wajen fassara wannan aya thaqulat في السماوات والأرض قال ثقل علمها على أهل السماوات والأرض innahum la ya'lamu wato ilimin tashin alkiyama ya yi wa halittun sammai da ƙasai nauyi ba su san lokacinta ba قال معمر قال قال الحسن إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض شكم الحسن يتي ما أنر ثقلت في السماوات والأرض شيني إذا تاشن القيامة يزو to zai yi nauyi ga dukkanin halittun sammai da kasai ya kulu kaburata alaihim wato yana nufin ya ce za ta yi masa nauyi domin yini ne mai nauyi wa qala dhahab an ibn abbas fi qawlihi thaqulat fis samawati wal ard haka imamu dhahab ya ruwaito daga abdullahi ibn abbas a wajen fassara wannan thaqulat fis samawati wal ard qala laysa shay'un Minal halƙi illa yusibuhu min darari yawmil qiyamati abdullahi bin abbas ya ce abinda ake nufi da cewa sanin lokacin tashin alkiyama ya yi nauyi ga halittun sama da ƙasai shine laisa shay'un min halƙi. babu wani abu a cikin halittun allah kaf illa yusibuhu min darari yawmil qiyama face sai wata damuwa sai wata cuta ta same shi gobe kiyama shine ma'ana thaqulat fissama samawati wal ard wato duk waɗanda suke sama da ƙasa sai sun cutu in alkiyama ta tsaya ko dai cutuwa da tsayuwa don za a yi dogo tsayuwa ko cutuwa wajen tattara halittu ko wurin tafiya da gudu domin a isa matattara ko cutuwar zafin rana ko cutuwar kushin da Allah zai yi a ran nan ya kyala kowa ya ki magana da kowa ya bar kowa a tsatsaye ko kuma firgita da tashin hankali ta duk wannan nau'i ne na cuta wanda zai samu kowa a gobe kiyama sai da wani abu zai zama masa kaɗan wani ya zama masa matsakaici wani kuma ya zama masa mai yawa to shi ne ma'anar da abdullahi bin abbas ya fassara thaqulat fis samawati wal ard wa qala ibn jurayj thaqulat fis samawati wal ard shi kuma ibn jurayj ya fassara thaqulat fis samawati wal ard da cewa idza ja'at in shaqqat sama wan darathat an-nujum wa kuwirat wa kuwirat ash-shams wa suyirat al-jibal kama qala Allah azza wa jalla fadalika thaquluha shi kuma ibn jurayj yace abinda ake nufi da sanin tashin alkiyama yayi nauyi ga duk waɗanda suke sammai da kasai halittun Allah kenan gaba ɗai shine yace idan ja'ad idan alkiyama ta zo in shaqqatis sama sama za ta tsage kamar da Allah ce idan sama'un shakkat idan aka tashi alkiyama sama za ta tsage wanda saratin nuju kuma taurari haskensu zai bice za a daina ganin haskensu wa idan nujumu kadarat wa kuwudati shams rana kuma za ta tafi da haskenta idan shamsu kuwirat wasu suyirat jibal duwatsu za a gusar da su daga inda suke kama kala Allah ta'ala kamar dai wa kana ma kana Allah wa kana ma kala Allah azza wa jal to sai abinda Allah ya faɗa ya kasance fadhalika fiquluha to wannan shine nauyin alkiyama faruwar waɗannan abubuwan da muka ji to waɗannan su ne tafsirai da malaman tafsiri suka yi wa thaqulat fis samawati sannan ibn jarir ibn kathir yace wa khatara ibn jarir rahimahullah anna al murada to amma ibn jarir tabari ya zaɓi cewa abinda ake nufi da thaqulat fis samawati wal ard shine thaqul ilmu waqtiha ilimin lokacin tashin alkiyama shi ake nufi da cewa yayi nauyi ala ahli samawati wal ard akan halittun samai da kasai kama kala katada kamar yadda katada ya ce to wannan shine abin da shugaban malaman tafsiri ya zaba cikin duk tafsiran da muka ji kalmar thaqulat fi samawati wal ard tana nufin ilimin sanin lokacin tashin alkiyama yayi nauyi ga halittun sama da halittun ƙasa ba wanda ya san lokacin wa huwa kama kalahu sannan ibn kathir ya karfafa wannan tafsiri ya ce kuma wannan tafsiri haka yake kamar yadda wa'annan malamai biyu suka faɗa wato kamar yadda ibn jarir tabari ya faɗa kamar yadda da ibn da'amas sadusi ya faɗa to wannan shine daidai da haka duk abin da ka ji a baya gaskiya ne malaman tafsiri sun fasara ayar da shi sai da abin da ya fi zama daidai shine wannan sannan ya ce ka ƙaunihi ta'ala kamar cewar Allah maɗaukin sarki la ta'atikum illa baghta ba ta zo maku sai kwaram wala yanfi zalika fiqlu maji'iha ala ahli samawati wal ard kuma cewar da Allah ya bata zuwa sai kwatsam baya kore wato nauyin zuwan nata tana da nauyi ta kuma yi nauyi kan dukkanin halittun Allah da ke sama da ƙasa wallahu alam wa qala suddi fi qawlihi ta'ala thaqulat fis samawati wal ard ay khafiyat fis samawati wal ard as-suddi kuma yace thaqulat fis samawati wal ard yana nufin hafiyat fis samawati wal ard wato ilimin sanin lokacin tashin alkiyama ya ɓoyu ga halittun sama da halittun ƙasa gaba ɗaya fala ya'lamu qiyamaha ba wanda ya san lokacin tsayuwarta ta ƙumu lokacin za ta tsaya ba wanda ya san lokacin malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ko da mala'ika da ke da kusanci da Allah a sama ko wani annabi da Allah ya aiko ko wani manzo da Allah ya aiko ba wanda ya san lokacin aukuwarta ta yi nauyi ga kowa ta ɓoyi ga kowa la ta'tikum illa baghta yani Uh, yubghitukum qiyamuha ta'tikum ala ghafla ba za ta zo maku ba sai kwatsam wato za ta zo kwatsam ana cikin gafala kamar muka faɗi a baya kuma kamar za mu zo mu ji nan gaba kowa na cikin harka ta kowa na harka ta kowa na hada-hada ana cikin hada-hada kwatsam sai a ji an yi busa cikin ƙaho sai kowa ya mutu sannan a yi busar tashi kowa kuma ya tashi wakala ka tada fi ƙaunihi ta'ala la ta'tikum illa bagata illa bagata kada allahu annaha la ta'ti illa bagata ka tada ibn da amas sadusi ya ce allah ya riga ya hukunta tashin alkiyama ba zai zo ba sai kwatsam kala wa zikira lana anna nabiya allahi sallallahu alaihi wasallam qal ya ce kuma an ambata mana manzon allah ya ce inna sa'ata lallai tashin alƙiyama ta hijibin nasi za ta yi mutane riske kwatsam sai a ji ta faru war rajulu yuslihu haudahu wannan can na gyaran bohol din shi war rajulu yuski mashiyatahu wani kuma yana ta yana dabbobin shi war rajulu yuqimu sil'atahu fi suki wani kuma ya daga kayan shi a kasuwa yana talla wa yakhfidu mizanahu wa yarfa'u masu kuma kayan sakai suna au wani ya auna da skeli wani ya auna da tiya wani ya auna da kaza ana ta hada hadar kasuwanci kwatsam sai a ji ta tsaya faƙalar bukhari haddathana abu yaman an ba'ana shu'aib haddathana abu zinad an abdurrahman an abi hurairah ta radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu hurairah imam bukhari ya kawo wannan isnadi har zuwa ga abu hurairah Allah ya kara masa yadda Abu Huraira ya ce kala manzon Allah ya ce la taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tashi ba hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha sai an ga alamomi manya duk da kaji cewa alkiyama za ta zo kwatsam to kafin ta zo kwatsam din sai wasu manya-manyan alamomi sun bayyana su ne manzala zai faɗa ana alama ta farko fitowar rana daga mafadarta faiza idza tala'at a nasu amanu ajma'u in rana ta bullo daga mafadarta mutane suka ganta sai su yi imani gaba ɗaya فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أرن نني كما إيمان مي إيماني بي أمفاني إن دي أغرانا تابتو دقا mafaɗarta ta sa fitowa munan a wajenmu gabas ta faɗi yamma to dora da ka ganta ta bullo daga yamma mutane suka ganta suka shaidi hakan to nan kam imani ba zai amfani ba duk wanda yake kafiri in ya ce ya yi imani yanzu imani ba zai amfani shi ba haka wani aiki na gari ba zai amfani shi ba wala na sa'atu manzo Allah ce kuma lallai alkiyama za ta tsaya za ta tashi wa qad nashara rajulani thawbahuma bainahuma mutane masu sai da yadi kowa ya kasa yadi dukkan shi malamin yadi kaji kowa ya fitar da yadi dukkan shi ga mai saye ga mai sayarwa fala ya tabaya anihi wala ya nihi amma ba su ya kulle cinikin ba kaga yadin da kake so wajen mai sai da yadi ka zo ko kaga shadda da kake so ko bowl din da kake so ko atamfa da kake so ka zo za ka yi ciniki ba a gama cinikin ba kwaram kwatsam sai alkiyama ta tsaya ka buɗe mashi don ya ga yadin yadda yake ko shadda yadda take ko atamfar yadda take kafin ku ciniki sai ai tashi alkiyama wala taqumanna sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bi labani laqahatihi fala yat'u fala yat'amuhu wani kuma ya je ya twatsa bangare makiyaya kenan ya twatso nono a cikin ƙwarya shi ma kafin ya kai ga baki ya sha alƙiyama ta tsaya wala taqumanna sa'atu wa huwa yalitu hawdahu wani kuma yana ce yana gyaran bohol din shi na gona matattarar ruwan gona musamman lambu yana ta gyara fala yusqi ba zai iya samun dama ya shayar da lambun ba kawai sai alkiyama ta tsaya wala taqumanna sa'atu war rajulu kada rafa akalatan ila fihi fala yat'amuha kai al'amar ma zai kai ga wani alkiyama za ta tsaya lokacin da daga loma ga baki ya daga loma kafin ya kata ta baki sai ya tashi alkiyama to bayan manyan alamomi sun bayyana kenan sun kare rana ta fito daga yamma annabi isa ya sauko dujal ya bayyana ya ju da majuju sun bayyana sannan dabatu dabatul ard wata dabba ta bayyana ko za ta bambanta musulmi da kafiri da irin waɗannan manya-manyan alamomin tashin alkiyama da sun ƙarasa bayyana to da abin da ya rage mu tashin alkiyama kaɗan ne to za a koma na ta hada-hada bayan waɗannan manyan al'amura sun gama bayyana mutane su kuma cikin rayuwa ta hada-hadarsu yadda suka saba to ana cikin wannan sai kwaram sai kwatsam alkiyama ta tsaya wa muslimun fi sahihi حدثنا زهير زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يا كما زوا cikin sahih muslim da wannan isnadi zuwa ga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah ya ce taqumu sa'atu war rajulu yahlubu laqahatan alkiyama za ta tashi makiyayi na tatsan nono fama yasulul ina ila fihi hatta ta kuma sa'a ba zai iya daga ƙwarya ba ya sha nonon ko kafin ya daga ƙwaryar ya sha nonon alƙiyama ta tsaya warrajulan ya tabaya ani thauba fama ya tabaya anahu hatta ta koma kuma masu da yadi suna cikin hada-hada wanda ya zo su yi ke sayarwa kafin su kulle ciniki alkiyama ta tsaya Wa rajulu yalutu hawdahu hawdahu fama yasduru hatta taqum wani kuma zai tsaya na gyaran wajen ban ruwan lambun shi ba zai kare ba alkiyama ta tsaya wa qawluhu ta'ala cewar kuma Allah madaukakin sarki ka annaka yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna maka tambayar yaushe za a yi tashi alkiyama kamar kai masanin lokacin ne اختلف المفسرون fi ma'anahu, malaman tafsiri sun yi sabani a cikin ma'anar ka annaka hafiyun anha qila ma'anahu an ce ma'anar ita ce kama qala al-awfi an ibn abbas ya yas'alunaka ka annaka hafiyun anha kama yadda al'aufi awfi ya roto daga abdullah ibn abbas wajen fasarar ya yas'alunaka ka annaka hafiyun anha yaqulu ka anna bainaka wa bai bainahum wadda. wato kamar akwai wata soyayya tsakaninka da su sai suka zo saboda wannan soyayya da ke tsakaninka da su suna tambayar ka wa ka annaka sadiqun lahum kuma wai kamar kai ma abokinsu ne to dan abota da ke tsakaninku da su suka zo suna tambayar ka to sai ya zama ka annaka hafiyun anha ma'anarta sai ta ɗauki cewa kamar kai masoyansu ne kamar kai abokinsu ne to suna so saboda soyayya da abokantakar da ke tsakaninka da su ka duba masu ka gaya masu yaushe za a tashi alkiyama qala ibn abbas lamma sa'ala nasu muhammadan sallallahu alaihi wasallam an sa'ati abdullahi ibn abbas ya ce lokacin da mutane suka tambayi manzon Allah lokacin tashin alkiyama su su'ala qaumin ka annahum rauna anna muhammadan hafiyun bihim suna ganin kamar annabi muhammad yana girmama su to tunda yana girmama su tunda yan uwan shi ne dangin shi ne to suka zo wurin shi suna tambaya ta ya gaya masu yaushe za a tashi alkiyama saboda dangantaka da soyayya da abokantaka da take tsakanin su da shi fa ahallahu ilaihi sai Allah ya masa wahayi ya ce masa inna ma ilmuha indahu ya gaya masu ilimin tashin alkiyama yana wajen Allah ista'athara bi ilmiha Allah ya keɓanta da sanin lokacin tashin alkiyama falam yutli Allah alaiha malakan muqarraban wala nabiyan wala rasula sannan Allah bai tsinkayar da kowa lokacin zai tashi alkiyama ba mala'ika ne da ke da kusanci da Allah ko manzo ne wanda Allah ya aiko ba wanda Allah ya tsinkayar da shi lokacin zai tashi alkiyama wa qala qatada qalat quraishun li muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma Katada, ibnu da da'ama sadusi ya ce quraishawa sun ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna bainana wa bainaka qarabatu tsakanin mu da kai akwai kusanci akwai yan uwantaka kai dan uwan mu ne fa ilaina mata sa'atu to dan Allah ka sirranta mana ka faɗa mana tsakaninmu da kai yaushe ne zai tashi alkiyama ba mu so kowa ya ji so muke mu kaɗai mu ji daga wajenka saboda yan uwantaka da ke tsakaninmu da kai faƙalar Allahu azza wa jal to sai Allah maɗauki sarki sauka da wannan aya yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar kai masaninta ne wa kaza ruya an mujahidin wa ikrima wa abi malikin wa suddi kuma haka aka ruwaito daga wayannan malamai mujahid ikrima abu malik as-suddi haka suka ce sun ce shawa ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka neme shi tunda dai akwai 'yan uwantaka akwai zumunci akwai tare tsakanin shi da su to ya sirranta masu mana ya gaya masu a ɓoye a asirce yaushe zai tashi alkiyama to yana malamai suka ce shi ne ma'ana wannan aya ya sa'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar kai wani masoyi ne makusanci dan uwa don haka ka gaya masu yaushe za tashi alkiyama sannan ibn kathir ya ce wasahihu an mujahidin min riwayat ibn abi najih wa ghairihi yas'alunaka ka annaka hafiyun anha yace ibn kathir yace abinda sahihiyar fassara ga wannan jumla ka annaka hafiyun anha yace shine abinda aka ruwaito daga mujahid ta hanyar ibnu abi najih da waninsa mujahid ya ce ma'anar yas'alunaka ka annaka hafiyun anha yana nufin qala istahfaita an hasu'al hatta alimta an waqtiha wato ka nemi sani ka kuma sani to don haka gaya mana yaushe ne wa kaza qala dhahab an ibnu abbas haka kuma imam dhahab shi ma ya faɗa daga Abdullahi bin abbas yasalunaka ka annaka hafiyun anha yaqulu ka annaka alimun biha wato yana nufin kamar ka san lokacinta lasta ta'lamuha alhali ko baka sani ba da haka yace qul innama ilmuha inda allah ka gaya masu iliminta kawai a wajen allah yake wa qala ma'mar kuma al-ma'mar ya ce an ba'dihim daga sashen malaman tafsiri sun ce ka annaka hafiyun anha yana nufin ka annaka alimun biha suna tambaya ka wai kamar kasanta kasan lokacinta wa qala abdurrahman ibn zaid ibn aslam kuma abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya ce ka annaka hafiyun anha ai ka annaka alimun biha kai ka ce kai masaninta ne wa qad akhfa ilmaha ala khalqihi alhali Allah ya ɓoye ilimin lokacin tashin alkiyama ga halittunsa gaba ɗai da haka Allah ya ce inna Allah inda ilmu sa'a lallai Allah a wurin shi kawai ilimin sanin lokacin tashin alkiyama yake ولهذا hada القول ولهذا القول أرجح في المعنى da haka ibn kathir ya ce wannan fassara ta fi rinjaye kan ta farko fassara da muka yi tun farko ta cewa ka annaka hafiyun anha kamar kai ka san lokacin tashin alkiyama to wannan fasarar ita ce daidai wali hada kal don haka Allah ya ce inna ma ilmuha inda Allah ka gaya masu iliminta kawai a wajen Allah yake walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai da mafi yawan mutane ba su sani ba wani hada lamma ja'a jibril alaihi salam fi surati arabi dan haka lokacin da mala'ika jibrilu ya zo da kamannu na mutumin ƙauye yu'allimun nasa amra dinihim domin ya koya wa mutane al'amarin addininsu fajalasa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya zauna wurin manzan Allah mai tsira da amincin Allah majalisar sa'il al-mustarshid ya zo ya zauna mazaunin mai tambaya mai neman shari'a wasu alahu anil islam ya tambayi manzan Allah akan musulunci menene musulunci manzan ya gaya mashi thumma anil iman sannan ya tambaye shi akan imani menene imani manzan Allah ya gaya mashi Sun Ma'anar ihsan sannan ya tambaye shi kuma akan kyautatawa menene kyautatawa manzo Allah ya gaya mashi Sun maƙala, sannan ya ce fa sa'atu ta yaushe ne lokacin tashin alkiyama Kala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi mai tambaya sani ba wato ni da kai dai kai da kai baka sani ba haka ni ma ban sani ba ai lastu a'lamu biha mink ban bi ka sanin lokacinta ba dan kai baka sani ba ni ma ban sani ba wala ahad a'lama biha min ahadin ba wanda za a ce kuma ya fi wani sani game da lokacinta domin kowa bai ɗaya ne kowa ba wanda ya santa ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سنة من ذلك كرنت وانا آية إن الله عنده علم الساعة للي الله أولين سكوي إلي من تاشن القيامة يكي وفي رواية fasa'ala an ashratis sa'a a wata ruwaya sai ya tambayi manzan Allah akan alamomin tashin alkiyama to sai manzon Allah ya masa Sun maƙala, sannan ya ce fi hamsin la ya'lamuhunna illa illallah. ka kuma sani akwai abubuwa guda biyar wa'anda ba wanda ya san su sai Allah wa qara'a hadhihi al-aya sai karanta wannan aya wadda muka ji ɗazu. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت تو إن أبو أدم قد بيربع وندي صلوك جنسي الله وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب صدقت sannan shi wannan mala'ika da ya zo cikin siffar mutumin ƙauye duk tambayar da annabi masa duk tambayar da ya ma annabi annabi ba shi ansa sai ce masa kayi gaskiya wale hada ajiba sahabatu min hada sa'il don haka sahabai suka yi mamakin wannan mai tambaya domin ka ce Allah gafata bala mai hukunci kaza sai a gaya maka ka ce haka yake wanda mai ke nuna ka sani kenan yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambaye shi yana gazgata shi thumma lamman sarafa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to bayan ya gama tambayoyin shi ya kare sai ya tashi ya juya ya kama hanya ya tafi sai manzo Allah ya ce hadha jibrilu atakum yuallimukum dinakum wannan mala'ika jibrilu ne ya zo don ya koya maku al'amarin addinin ku da shi wannan hadisi ya kunshi addini duka musulunci imani ihsani wannan shine musuluncin gaba ɗaya wa fi riwayatin qal wa ma atakum wa ma atani fi suratin illa arabtuhu fiha manzo Allah sallallahu alaihi a wata ruwa ya ce. mala'ika jibrilu bai taba zo mani ba cikin wata kama wato bai taba rikide mani ba ya rikide ya zo mani cikin wata kama face na gane shi illa suratu suratuhu hadhihi sai wannan kamar tashi wannan kan ya batar da ni ban gane shi ba sai daga baya Allah ya gaya mai cewa jibrilu ne domin ya zo da kyakkyawar kama cikin tsafta ga fararen tufafi ga bakin gashi ga kyakkyawar kama babu kuma alamar cewa matafi ne balle a ce an ga alamar tafiya tare da shi sannan duk mutane da ke kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san shi dan ba dan gari ba ne to da lokacin annabi bai gane ko wane ne ba sai bayan ya gama tambayoyi ya tafi Allah ya san da shi cewa mala'ika jibrilu ne ya zo wajenka wa qad dhakartu hadha alhadith bi turuqihi wa alfazihi fi sihahi wa wa qad dhukirat wa qad dhakartu hadha alhadith bi turuqihi wa alfazihi ibn kathir yace wannan hadisi na ambace shi da hanyoyin shi daban-daban daban-daban da kuma lafazzan shi mabambanta daban-daban Mina sihahi cikin as-sihah bukhari muslim da sauran littafan da aka samu sahihu kaza wal hisan wal masanid duk littattafan da suka roto wannan hadithi na har hada su na har hada lafuzzan wannan hadithi fi awwal sharh sahih al-bukhari tun farkon sharhin sahih al-bukhari da nayi walillahi alhamdu wal minna ina godiya ga Allah kan wannan ibn kathir yana da littattafai da daban-daban da ya wallafa da haka wurare da yawa cikin wannan tafsiri nashi yake ambato na wallafa littafi kaza wannan matsala na yi magana a kanta a cikin littafi kaza to yanzu da ya zo akan hadisin jibril sai ya ce duk lafizan wannan hadisi duk hanyoyin wannan hadisi na tattara su a farkon sharhin da na yi ma bukhari daga cikin sharhohan bukhari akwai sharhin ibn kathir rahimahullahu ta'ala ولما arabi, wana الأعرابي وناداه sautin jauhari haka kuma lokacin da wani mutumin ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga murya yana tambaya faƙala sai ya ce ya muhammad ya kai muhammadu فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أم sai manzo ya masa na'am tun ya daga murya wajen kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo sai ya daga murya wajen da haka ce anan ala ya sautihi irin sautin shi da ya amfani da shi ya kira manzan Allah shi ma manzo sai amfani da irin wannan sauti ya daga murya shi ma ya ce masa na'am kala ya muhammad mata sa'a sannan ya ce ya muhammadu yaushe ne yaushe ne alkiyama qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai hak sai manzo Allah ce masa Allah ji kanka dan kalmar wai hak tana zuwa da ma'anoni daban-daban kana ka ce mutum wai hak da manufar tsawa ka ce kaitonka kana kuma ka ce wai hak da manufar addu'a kana roƙa masa jinkan Allah da sai manzo Allah ya ce Allah ya ji kanka inna sa'ata atiyatu lallai alkiyama za ta zo fama a'adatta laha to na tanadi kai mata lallai za ta zo to na da kai mata kala ma'adattu laha kabiru salatin wasu yamin ya ce wallahi ya rasu ba wani tanadi ba wani tanadi da nayi na yawan salloli ko na yawan azumi walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu sai dai ni ina ƙaunar Allah da manzan Allah sai dai ni ina son Allah da manzan Allah faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce masa almar'u ma'a man ahabba aiko kowane mutum yana tare da wanda yake so kaga wani ya nuna mutum ne wato mai hankali kwarai annabi ya ce to me ka tada da mu tashi alkiyama ya ce wallahi ba abin da tada da ban da wata sallah mai yawa ta na filfili ban da wani azumi na tadawu'i na a zo a gani wanda na yi tanadi sai da abu guda nake da shi ina son Allah da manzan Allah ci shi kenan duk wani mutum yana tare da wanda yake so to jin wannan magana fa ma fariha fari fariha almuslimuna bi shay'in musulmi ba su taba farin ciki da wani abu ba farahahum bi hadal hadith irin farin cikin da suke da wani hadisi sai duk sahabai suka ji daɗi su ce aiko mun take ai kwarai tunda dukkan mu masoya manzan Allah ne muna son manzan Allah to kenan muna tare da shi da aka mun take wa hadha lahu turuqun muta'addida kuma wannan hadisi yana da hanyoyi daban-daban fi sahihaini wa ghairihima a cikin bukhari da muslim da waninsu an jama'atin minas sahabati daga wasu daga cikin sahabbai an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah wato sahabbai da yawa sun rawaito wannan hadisi annahu kala cewa manzan Allah ya ce al-mar'u ma'a man ahabba mutum na tare da wanda yake so وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين كما أن حديثي حديثي متواتري daga cikin al الحفاظ ƙwararru a ilimin hadisi fafihi annahu alaihi salam a cikin wannan hadisi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza su'ila an hadha alladhi la yahtajunahu ila amalihi arshadahum ila amalihi arshadahum ila ma huwa al-ahammu fi haqqihim manzo Allah ya kasance in ai mashi tambaya akan tashin alkiyama to yakan mai da hankalin masu tambaya zuwa ga abin da ya fi muhimmanci su sani maimakin kai ta ƙoƙarin cewa sai ka san yaushe za a tashi alkiyama yi ƙoƙarin tanadi don ranar ƙwarai tun ranar ba wanda ya ta sai Allah ta da aka kaka ɓata lokacinka na neman sai an gaya maka yaushe za a tashi alkiyama yi ƙoƙari ka yi abin da zai amfani ka idan an tashi alkiyama wa huwa al-istidadu li shine tanadi domin aukuwar tashin alkiyama wa hayyu'u lahu qabla nuzulihi da kuma shiri kafin saukar tashin alkiyama fa in ta ta'rifu ta'yina waqtiha waqtihi ko da ba ku san ainihin lokacin tashin alkiyama ba to ku ta tanadi ku ta shiri kafin lokacin domin dai alkiyamar sai ta zo ولهذا قال مسلم في صحيحه ذاك امام مسلم يتي a cikin sahihinsa حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت الاعراب yazo a cikin sahih muslim da wannan isnadi zuwa ga Aisha uwar matar manzon Allah uwar muminai Allah ya kara mata yadda ta ce mutanen ƙauye idza qadimu sun kasance idan suka zo ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wurin manzon Allah mai tsira da amincin Allah sa'aluhu an sa'ati mata sa'a sai su dore mashi tambaya wai yaushe za a tashi alkiyama yaushe za a tashi alkiyama fa nazara ila ahadathi insanin to wata rana da wasu mutanen kauye suka zo suka tambayi manzon Allah yaushe za a tashi alkiyama to yana so ya faɗakar da su ya lurar da su ya karantar da su abin da ya kamata su yi abin da ya kamata su sani ba wai tambaya akan yaushe za a tashi alkiyama ba sai lurar da su ya ankarar da su ya nuna masu ga abin da ya kamata ku yi to kawai sai manzala ya dubi mutane sai ya dubi karamin yaro minhum cikin mutane sai ya kira shi zonan zonan ya zo sai ko ya nuna shi sai ce in ya ish haza lam yudrik alharam hatta kamat sa'atukum sai manzala ya kira karamin yaro ko ya nuna wani karamin yaro cikin mutane wanda ya fi kowa kankanta sai ya nuna shi ya ce wannan yaro in ya yi doguwar rayuwa ba zai tsuho ba sai alkiyama ku ta tashi kun gana abin da ke nufi me ke nufi Allah maka albarka za su rasu ya ce wannan yaro karami da kuke gani inda ya yi doguwar rayuwa to ba zai tsuho ba sai duka hukun mutu shi ne ma'anar kamar kiyamata ko ba zai tsufa ba wannan yaro sai dukan hukun mutu to don haka sai ku yi tanadi na mutuwar da za ta zo muku shi ya kamata ba tambaya akan yaushe za a tashi alkiyama yaushe za a tashi alkiyama ba ku yi tanadi ku yi shiri na zuwan alkiyama ya'ani zalika mautuhum ya'ani zalika mautahum abinda annabi ke nufi mutuwarsu wannan karamin yaro da ke cikinku in dai yi doguwar rayuwa to ba zai tsuha ba sai ku nan duka kun mutu kwarai alladhi yufdi bihim ila al-husul fi barzakh fi barzakh ad-dar al-akhirah wato ba zai tsuha ba sai kuna barzahu kafin a ce wannan yaro ya girma har ya tsuha to kudin nan duk mutu kamar yadda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ana cikin dare sai ce masa habbai kun ga wannan daren kun ga wannan dare da muke ciki to ba za a shekara ɗari ba ba za a shekara ɗari ba duk mai numfashi a yanzu yana da rai daga yau yanzu nan da nake maganan nan manzo Allah ya ce to ba za a shekara ɗari ba mutanen da ke doron ƙasa masu numfashi a samu guda bayan shekara ɗari na da rai wato duk za ku kare inda mutum na da rai yanzu ba wanda aka haihuwa yau aka haihuwa an jima ko gobe ko jibi ko gata ba su ba su ciki yanzu nan dai da nake magana ba za a shekara ɗari ba waɗanda ke da rai a yanzu da nake wannan magana shekara ɗari ta zo akwai guda cikinsu ba zai yiwu ba to haka manzo Allah ya nuna anan ثم قال مسلم وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعنده غلام haka musulun ya roto hadisi da wannan isnadi zuwa ga anas dan malik wata rana wani mutum ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi yaushe za a tashi alkiyama wa indahu ansar a da ya wannan tambaya akwai wani ya karamin yaro cikin mutanen madina al'ansar yana wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu muhammad sunan wannan karamin yaro muhammadu shi a sunan shi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya ce in ya ishi hadal gulamu in dai wannan yaron ya yi doguwar rayuwa fa asa allah yudrikul haramu to lallai ba zai tsuha ba tsuha ba zai riske shi ba hatta ta koma sa'a har sai alkiyama ta tashi wace alkiyama tasu ta su. in da bihi muslim muslim ya banta da ruwaito wannan hadithi an gwada mana lokaci yayi wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in